A shirinmu na nishaɗi, a yau mun samu zantawa da wani furodusa Garba Sale, wanda ya shafe shekaru biyar yana wannan harka. Garba Sale da shi ya shirya fim ɗin Hindu, kuma ya ce ita ce bakan damiyarsa ya bayyana abin da ya ja ra'ayinsa har yayi wannan fim. gajiya muke yaushe muke fi tsumi nuna mutane tunda bahaushe ne kuma mu da bahaushe yana son al'adar Hausa. to dole mu so al'adar mu dole mu tura al'adar mu gaba kowa ya santa wace irin al'ada ce ya bahaushe tun eh, ko ina zaka daga ka ce fim din hmm. bahaushe ne wannan to shi wannan fim din da kai hmm. kamar shekara nawa ka shafe kana yin fim din kuma nawa ka kashe a shi fim din eh a ba shekaru akai ba an dai an dai watanni ana neman gunda script din ya dade a ƙasa da nazo na karbe shi an yi watanni ana neman gunda za a yi aikin saboda ana so a nuna gaskiyar aikin yayi kyau yadda ya kamata a yi kuma an kashe kuɗi sama da miliyan goma sha takwas miliyan goma sha takwas insha Allah a fim din mm. shi ma iya cewa fim din hindu zai zama fim mafi tsada misali a shekarar da ta wuce shekarar da ta wuce shekaru baya ma ba wai ta wuce ba za a takwas tara baya shekara takwas tara eh, baya eh, eh. ba a taɓa yin fim din inda na hausa ne ba a samu fim da ya kai wannan tsada ba to da ka zuba wannan maƙudan kuɗaɗe shin ka mai da riba kwarai kuwa ai Allah ya taimake mu mutane sun kaɗu fim din ko ina mutane duk ni dai ban samu mutumin da zai ce ma ga hindu ya kalli hindu bai ba mu kashi saba'in da biyar ba kowai shi dama za samu korafi a dai kofi duk fim da aka yi a duniya za ka samu yan korafai korafai mutane kuma sun yadda an yi kokari kuma sun yadda an yi fim din hausa an dauki an dauki ita kanta industry din ta kano daga wani level tunda da ba a iya irin wannan kashe kudin a fim din hausa eh ka ce ka nuna al'adar malam bahaushe ne eh, musamman ma na mulki mm, mm. mutane na korafin cewa masarautar da a kaduna mm. kamar ba masarautar kano ba ce in kai in maganar bahaushe ai ba bahaushe kano kaɗai ne hausa suke ko gurare da hausa da yawa suke bayan kano eh. muna da sokoto ga sanan dai gurare da yawa ka tsina ina ne mu al'ada bahaushe muka ce in kai setin din eh, fada hmm. ki je ki kalli fim din hindu ki kalla ko da wani zai ce ba ta bahaushen ce? ba ta cikakken bahaushen ce? ko kuma wani abubuwa an neme su a rasa ciki amma abin da muke faɗi mutanen gari da suka kalli fim din ba wanda bai sama da kashi bai ruwa kaga yin kokari kenan kuma fim din hindu shine muka fita muka tafi mutanen Kano da suke Kano su suka je aka aka aka aka aka shirya award a Abuja mutanen Kano wanda suka suka yi alƙalanci yan Kano ne sun fi mu shekaru suka ce hindu ya ci a bashi wanda kowanne iya shirya tasawirar fim shi kenan kin ga magana da ake critics akwai sa rai a ciki award nawa fim din ya samu a wannan kadai mun samu award shida wanda ba taɓa yi ba sama da shekaru kadan baya da suka bayan wannan ma an kira Lagos na samu award biyar kaga sha ɗaya kenan shekara yi eh, hindu misali eh, za ka da iya gaya mana award a kan me da me ya samu a taƙaice akwai akwai ah, award kan costume makeup Eh, set design a cinematography ko kuma best film a lokacin da kake film din hindu hmm. wani kalubale ka fuskanta kalubale sai ke film din mai tsada ne kuma ana bukatar haka ce ta gargajiya an dade ba a jajirce an yi aiki aiki ne babban aiki dole zaka samu ma'aikatan akwai ɗan rauni a jikin saboda sun daɗe basu irin wannan aikin ba rauni na gajiyawa na wayansu abubuwa amma da yake Allah ya taimake mu sun fahimci me za a yi kalubale na wayansu abubuwa na gurin samun yin shi kansa fim din eh sai da aka samu aka gina to da za ka yi fim din nan kana da yakinin cewa za ka mai da kuɗi ko kawai ka yi ɗauki risk ne ka kai ai duk harka ta duniya kawai dai kai tawakali ga Allah ka yi abu mai kyau ka kai kasuwa me yasa ba sa to baya ga hindu akwai wani fim din da kai akwai fina-finai kamar su mutum da alji akwai sabon ba duk fina-finai masu kyau an zuba mishi kuɗi kamar yadda aka sosai kuwa bai kai hindu ba amma dai an tsane hindu ne saboda an kashe ya kai miliyan goma sha uku a ƙarshe me zaka ce wa masu kallon ku masu kallo ko yaushe a taimaka a daina turawa a waya abinda da kake biya sadaki ne yan naira ɗari biyu ce muna ba kaninka aiki muna ba kanwaka aiki muna ci da yara wanda suke kai wa iyayensu direct ma kenan ko in ka ba su naira dubu biyar banda sun ci abinci za su kai iyayensu a fannin tsegumi kuwa mawaki dauda huta rarara ya nisanta kansa da wata waka da ke zagawa gari wacce cikinta babu komai sai zagin shugaban kasa muhammadu buhari da gwamnatinsa mawakin da ya dauki murya irin ta rarara sak fati nijar ta saki wakarta da ta yi wa shugaban sojojin najeriya janar tukur buratai a faifan bidiyo da odiyo a yanzu haka tana kaduna wajen ɗaukan fim ɗin buri uku a duniya na kamfanin two effect baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria